الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم نو نيغوتا المحرم عشرين دا بقي صفر عشرين دا شدا قوة المحرم صفر عفوا hijiran ma'aiki sallallahu alaihi da bakwai kuma takwas ga watan sha biyu sha biyar. domin ci gaba da majalisunmu mai albarka annan masallaci masjidul imam ibn abdul rahimahullahu ta'ala a inda muke karanta littafin masailul jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية نا شيدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله idan ba amanta ba za mu tashi a mas'ala ta saba'in da ɗaya malam yi mata take kuma wannan shine majalisunmu na ashirin da shida yace al-mas'alatu al-hadiyatu was-sab'un al-mas'alatu hadiyatu was mas'ala ta saba'in da ɗaya a jerin gwanan mas'aloli na jahiliya da malam ibn Abdulwahabi rahimahullahu ta'ala yake tuna mana su kuma yake faɗakar da mu game da su mas'aloli guda 128 yau za mu tashi a mas'ala ta 71 ya ce tarkuhun ma aujaballahu Allahu alaihim min babil wara'i mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci sun kasance suna da wata mummunan al'ada tarkuhum ma aujaba Allah ta'ala alaihim suna barin abinda Allah madaukakin sarki ya wajabta musu min babil wara'i wai su tsantsini suke da shi abu ne Allah ya wajabta shi na ibada amma su ba za shi wannan abun na ibada ba in aka tambaye shi me yasa kuke zai ce wai suna taka tsantsan ne suna da tsantsini Allah ne ya wajabta wannan abin ya ce a yi shi tilas a yi shi tilas a matsayin ibada to su kuma sai su ƙiyin wannan abin in an tambaye su mece ce hujja ku sai su ce ai sun yi wannan abin ne saboda wara'u abin da ake ce ma alwara'u shine taka tsantsan yin kaffa kaffa dan karka afka ma wani abin da yake ba daidai ba shi na ake ce masa alwara'u shi yasa al-Imam Ibn rahimahullah yake tarifin alwara'u yake cewa tarku ma yukhafu darahu fil akhirah nisantar abin da ake jin tsoron zai iya cutar da mutum a lahira wannan shine ake ce masa alwara shine taka tsantsan shine kaffa kaffa to shi alwara wa ka'ida ana yin sa ne a abin da yake halal ba abin da yake ibada ba in an ce halas abubuwan rayuwa abubuwan rayuwa na yau da kullum shi mutum ya kasance yana taka tsantsan abin da zai sa a bakin sai zama yana taka tsantsan da shi duk abin da zai zo masa ya tabbatar da halas idan bai gane halas ba ne ko haram to in yana da taka tsantsan zai nisanci wannan abin saboda wannan abin ya zama masa shubaha in tufafi zai sa sai ya tabbatar da wannan tufa ta ce idan ko yana kokwanto akan halascinta shin ta hanyar halas wannan tufafin ya samu a'a ta hanyar haram ne sai ya bashi sannan a cikin tufafi akwai ababen da aka haramta sawa to idan bai da tabbas shin wannan abun halas ne sa shi ko haram ne sa shi abu biyu tabbatar da abu ta hanyar halas aka same shi na biyu to shi kuma halas ne akwai abin da ta hanyar halas aka same shi amma kuma haramun ne cinsa ko haramun ne shansa ko kuma tufa ne amma haramun ne sa shi ta hanyar halas aka same shi yanzu misali sai mutum ya kwadugonsa shi ya aikinsa na halas aikin da Allah ya yarda da shi sai je sai giya yanzu wannan ya mai da giya ta zama halas bai mai da ita zama halas ba ya ce giya da kuɗin halas amma giya ne hukuncinta a musulunci haramun to kaga wannan har abada ba zai shata ba akwai abin da kuma halas ne cinsa ko amfani da shi ko shansa amma kuma ta hanyar haram aka same shi sai mutum ya je zai auni shinkafa amma kuɗin da ya je zai auni shinkafan nan da shi kuɗi ne na sata ko sata an ajiye a ma'ajiya ya balla ya ɗauka ko kuma sata kuɗin gwamnati ko satar amana da aka bashi kaga cin masara halas amma ne kuɗin da aka sama wannan masarar da za a siye masarar ko aka siye ta shi kuma kuɗin haramun ne so da aka masara nan ta zama haram saboda ne saboda kuɗin da aka siye ta na haram mun gane to shi ne ake ce mishi alwara'u ka zama kana da taka tsantsan shin wannan abu da za ka yi amfani da shi na tufafi ko abin da za ka ci na ci ko abin da za ka sha na sha shin halas ne a shari'a shari'a ta yadda a sa in tufafi ne shari'a ta yadda a ci in na ci ne shari'a ta yadda a sha in na sha ne ɗaya kenan sannan bayan ya tsallake wannan godaban ko kadarfa to shi a tafi kadarko na biyu kadarko na biyu shine dukiyar da za ka mallaki wannan abin da shi shin ta halarci ko hanyar da za ka bi ka samu wannan abin shin hanya ce ta halas idan an cika waɗannan sharuɗan guda biyu an tsallake waɗannan kadarkan guda biyu to shi ke abu ya zama halas idan ko ana da shakka a ɗaya daga ciki to sunansa shubaha idan ko ƙarara ya bayyana cewa hanyar da aka samu wannan abin ta haramci to wannan abin ya zama shi ma haramu mun gane kun ga uku kenan akwai haram akwai halas sannan akwai shubuha shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun amma wa bainahuma umuru mushtabihatun halal a bayyane yake duk abin da yake halas Allah ya riga yi bai ya bashi a matsayin halal a fili yake kuma za ka ji kai kanka a zuciyarka lokacin da kake amfani da wannan abu za ka ji natsuwa sannan wa innal harama bayyinun sannan haram ma a bayyane take abin da yake haram a bayyane yake amma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kafirun minan nas manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsakanin halal da haram akwai abubuwa masu rikitarwa mafi yawancin mutane ba su iya gane su to sai annabi ya baka ka'ida sai ce faman ittaqa shubuhati faqad istabgha li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fi al-harami karra'i yarha yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi duk mutumin da abin da bai bayyana masa a matsayin halas ba ko haram Shi ya bar wannan abin to wannan ya kubutar da addinin sa da kuma mutuncinsa in yayi a wajen Allah bai da laifi in ya kauce masa a wajen Allah ya zama bawan Allah sannan a wajen mutane mutuncinsa ba zai jibi ba amma wa man waqa fi shubuhati faqad fi al haram amma mutumin da abu bai bayyana a gare shi halas ko haram bane shi kawai ya kutsa ya aikata wannan abun shi ne ya ci sha ne ya sha tufafi ne ya sa wani aiki ne da ake ya aikata to wannan ya afka cikin haram shi annabi sun ce idan baka gane ba ga misali karra'i yar'a haula lahima kamar mai kiwo ne zo da tarin bisa shi tumakai ko kuma ka ce shanu ma dan sun fi rigima da wanda kahunhunan su ga nan a tsaitsaye sai ya zo ya samu wata gona a gefanta an sa mata shinge shikenan an sa ma wannan eh, gonar shinge shikenan sai zo sai ce shi a gefen shingen nan zai yi kiwo bisashensa kuma sun kai ɗari sai wasu ya ce yushi ko an ta a fi sau ya irin zai afka a ciki ba zai san lokacin da bisashensa za su afka a cikin wannan shanin su tafi su je su fata ma mai gona su yi mai gona banna ba to haka mutumin da ya zama mai bin shubuha yake to wannan shi ake ce ma wara'u nisantar abin da bai bayyana a gare ka a matsayin halas ko haram ba amma abin da Allah ne ya wajabta ya ce a yi misali sai mutum sai ya ce shi ba zai zo ya salla ba a cikin jama'a sai a tambayi sai a ce saboda me sai shi shi saboda yana jin tsoron yayi riya ko kuma sai a ce masa ka riƙa yin azumin litinin da alhamis na tila ne sai ya ce a shi ba zai ba saboda yana jin tsoron ya zama ba dan Allah yake ba ce wani me yasa baka karanta qur'ani sai ce ni saboda ina jin tsoron ka in zama ba dan Allah nake yi ba sai wannan ba wara'u bane wannan saban Allah ne wajibi ka yi abu da Allah ya ce ka yi kuma wajibi ne in za ka yi kai dan Allah ka kori shedan a zuciyarka wanda yake ka maka wasu wasi yake ka maka shakka akan dan Allah kake ko ba dan Allah kake ba ka kore shi shi yasa tun can da malamai suke cewa an waito daga al-Imam al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yake cewa tankun nasi min tankul amali min ajli an-nas riya'un wal amalu min ajli an-nas shirkun wal ikhlasu ma bainahuma suka yace ka yin abu dan mutane kana jin tsoron mutane su ce ba dan Allah kake yi ba yace ce kayi riya <laughs> sannan idan kai dan mutane su yaba maka kayi shirka shirka ne yana nufin karama shi ma dai kayi riya sai ce ikhlasi ne abin da ke tsakanin su ka yi dan Allah sannan ku ka yi dan Allah kaga shi kenan ka yi aikin kuma ka yi dan Allah kenan ka yi aikin kuma ka yi don Allah ka kori shaidan daga zuciyarka to su a jahiliya sai su ki yin aiki in ka tambaye sai su ce ai suna yin haka ne saboda misalin misalinsa shine me suna yin aikin hajji a jahiliya amma idan aka tashi za a yi aikin hajjin nan kamar yadda muka taɓa faɗa akwai wasu tufafi wai ba a yadda ka zo ka yi ɗawafi da kayan da ka sa ka taɓa saɓan Allah da su ba sau da ka tun da ba ka da tufafi shi nan sai ka zo ka yi ɗawafi tsirara wai su ba za su yi ɗawafi su zagaye ɗakin ka'aba da kayan da suka taɓa saɓa ma Allah da shi ba kayan da suka taɓa saba ma Allah da shi ba za su sa su su yi ɗawafi ba sau da don guje ma kayan da suke sa wannan sun saba Allah da su kuma za su yi ɗawafi to sai su zo sai su sa sai su cire kayan baki ɗaya sai su yi dawafi zindir kaga wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya so daga ka'ida ita ce idan Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wani abu ya ce a yi aiki kaza to ba za ka ce kai saboda kana gudun kaza ko mutane su ce maka kaza so daga ba za ka yi wannan aikin ba a'a ka yi wannan aikin Allah ne ya ce a yi sannan idan don dan yi sannan kuma yi dan Allah shi ce nan ka kubuta sannan kuma yi dan Allah shi ce nan to su jahi a jahiliya kafin zuwan musulunci annan so sama ya zo ya tarar da su da wannan mummuna al'ada abinda Allah ya ce a yi sai su ki in ka tambaye su me yasa ka ba za ku bi su ce su suna takatsantsan kan wajen yin wannan aikin kuma su je su saba ma Allah sa ai shi yasa aka ce ka koya ka yi dan Allah sannan kuma ka yi yadda annabi sallama ya ce a yi in kai wannan abubuwan za ka kukuta yi dan Allah sannan yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi kenan to shine malam ya ce tarkuhumul wajiba wara'an sun kasance suna barin abin da yake na wajibi a shari'a wara'an wai saboda suna taka tsantsan suna kaffa kaffa kar su je su afka cikin abin da ba daidai ba sai su ƙi yin abin da Allah ya ce su yi wai saboda suna gudun kar su aikata abin da Allah bai ce su yi ba to wannan al'ada ce ta jahiliyya saboda Allah ka tsare da biyu da kuma ta تسبعين da uku, a دأكو a waje ɗaya. taqarrubuhum ila Allah bi tarki at min ar wa bi zinati mutanen jahiliya daga cikin mas'alolinsu sun kasance taqarrubuhum ila Allah sun kasance suna neman kusanci da Allah bi tarki tayyibati ta hanyar kin cin abubuwan da Allah ya halatta musu masu daɗi Ke mutum ya ce shi ba zai yana azumin cin nama ko ya ce yana azumin shan zuma kuma ya ce wannan haramun ne ma ko ya ce cin nama a kansa haramun ne wa bitarki zinati sannan kuma sun kasance suna kin yin ado in ka ce saboda me ba za ku yi ado ba sai su ce a su bauta ma Allah take yi mutum ya zauna cikin kazanta dukun dukun sai ce wai Allah yake bauta mawa alhali cikin ayoyi na farko farko da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani akwai wasu ya baka fatahhir qur'ani yace ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ka lillibe kun fa anzir ka tashi kayi gargadi wa siyabaka fatahhir aya ta uku kenan aya ta uku tace wa siyabaka fatahhir tufafinka ka tsaftace su shi yasa ya shahara a bakunan mutane annazafatu min al-iman tsafta tana cikin imani ba hadisi bane amma magana ce mai kyau amma hadisin shine at-tuhuru شطر الإيمان الظهر شطر الإيمان أرشي رب إيماني أرشي رب إيماني رب إيماني توصوصا كسن شيء جاهلية ولا أقويس أشي لا غباوة sannan akwai cikin kiristoci masu cewa suna bin annabi isa alaihi salam sannan daga ciki akwai mutanen farisa sannan daga ciki akwai mutanen indiya wa yake surutu waɗannan ƙungiyoyin guda uku ko jama'o'in guda uku sun kasance suna da wannan ɗabi'a su suna bauta ma Allah da yin ƙazanta da ƙin cin abubuwan da Allah ya ce musu halas ne su ci akwai a larabawa an same su a jahiliya sannan akwai a kiristoci sannan akwai a mutanen indiya sannan akwai a mutanen farisa waɗannan jinsunan mutanen guda uku duk hudu dukkaninsu sun kasance su a wajensu ibada ce su zauna da ƙazanta ibada ne a wajensu su cin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta musu shi yasa karar da qur'ani yazo shi qur'ani ya ce qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar rizq kul hiya قل هي للذين آمنوا في dunya الدنيا yawm al-qiyamah Allah madaukakin sarki yace tambaye su man harrama zinata Allah wane ne ya haramta adan Allah allati akhraja li wannan adan da Allah ya fitar ma bayinsa wa tayyibati min arrizqi sannan wane ne ya haramta abubuwa masu daɗi na arziki tufafi abinci mai kyau mata mai kyau gida mai kyau wane ne ya haramta sai Allah ta'ala ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisan yawm al qiyamah kul hiya lil ladina amanu ka ce waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu na waɗanda suka yi imani ne waɗanda ba su ba ma su ma su ci fil hayati duniya a duniya da musulmai da kafirai da Allah ya halasta musu abubuwa masu daɗi ya halasta musulmi ya ci kaza ya halasta wanda ba musulmi ba ma ya ci kaza a matsayin abu mai daɗi ya halasta wanda ba musulmi ba ya sha zuma ya halasta musulmi ya sha zuma ya halasta musulmi ya sha nono mai daɗi ya halatta wanda ba musulmi ba shi ma ya sha ya halatta wanda ba musulmi bai gina gida mai kyau ya shiga shi ma musulmi haka duk wannan an yi tarayya a ciki Allah bai haramta ba iyaka akwai bambanci tsakanin mai imani da wanda bai da imani shi wanda yake da imani nashi na da ka'ida duk abin da zai cin nan mai kyau to sai ya zama halal duk abin da zai sa mai kyau sai ya zama halal gidan da zai shiga sai ya zama halal amma shi kafiri ba ruwan shi da wannan to idan mai imani ya bi waɗannan dokokin khalisatan yawmal qiyama shi kadai kuma zai samu wannan a lahira duk daɗin da kafiri zai ji a duniya to ne daɗinsa in ya tafi lahira azaba zai shiga shi kuma mummuni duk daɗin da zai ji a duniya to ba daɗi ba ne samfoti ne in ji bahaushe na lahira shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir ita duniyan nan da kake ganin ta sijnul mu'min kamar kurkuku ne na mumini idan mumini yana rayuwa a duniya duk dadin da yake ji to kamar a kurkuku yake amma wa jannatul kafir amma aljanna kafiri ce domin mummuni yana da tanadi da Allah ta'ala ya masa a lahira shi ko kafiri zai ci ya ci a nan ne shi kenan an yi an gama wata rana malamai suna badawa a tarihin al'imam ibn hajar al-ashqalani al'imam ibn hajar al-ashqalani baban shi minista baban shi ya yi minista baban shi ya ban mushi dukiya mai yawa so daga ya taso a matsayin ɗan gata irin yadda bahaushe ke ce ma ɗan gata to ya taso a matsayin ɗan gata bai san wahala ba al'imam ibn hajar baban shi minista ne kuma malami sau da haka limam na hajar yana cin malamai waɗanda suka suke sa kaya masu kyau masu tsada kuma misali ka ce su hau abu mai kyau ran nan yana tafiya a gefen titi sai wani kafiri sai ya gan shi alimam ibn hajar rahimahullah ta'ala ya ci kwalliya ya sa kaya masu kyau na alfarma yana tafiya a titi a gefe shi kuma kafiri sai hango shi da kayan ragga shi kafirin yana saye da kayan ragga yunwa duk da kusan cinye shi sai ya tsallako titi gefen da al'imam ibn hajar yake sai tambaye shi ya ce alagatu malam kun kuka ce ku ya ce a duniya sijnul mu'mini wa jannatul kafir ya haka ga ka kai yanzu kana jin daɗi ta sa kaya masu kyau ni kuma ga na sa kaya ragga in mu kara marasa kyau shi al na hajar yace masa eh duk wannan daɗin da nake ciki to ni yanzu a matsayin kurkuku nake domin tanadin da Allah ta'ala ya min in je lahira ninkin ba ninkin zan shiga cikin daɗi ne to daga yanzu na rayuwar da nake ina kama a kurkuku nake dan idan Allah ya sa na cika ina mai imani to tanadin da Allah ya mini ya ninninka wannan ba ma za ka haɗa ba kai kuwa yanzu wannan wahalar da kake sha in baka yi imani da Allah ba ka mutu yanzu wannan daɗi kake sha domin azabar da za ka je ka tanada aka tanada maka wanda za ka je ka rikita, to ta ka wannan ba ma za a gwada ta da a gwada da ita ba yace to fassara hadisin kenan ka ba inda aka ce musulmi ya sha wahala a duniya ya zo ya sha in bai da zai abin da zai ji daɗi bai da shi amma in yana da abin da zai ji daɗi ya ji daɗi da halal shi yasa hatta zuwa masallaci sai Allah ta'ala ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku ƴaƴan adamu in za ku zo masallaci ku ci kwalliya ku sa kaya masu kyau za ku zo ku gana da Allah sannan idan ba a masallaci ba wa kulu washrabu ku riƙa ci kuma ku riƙa sha amma wala tusrifu kaku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu almubazzaranci so da ka ci ka sha ka sa masu kyau amma ban da almubazzaranci wannan ita ce ka'ida mun gane ai to su a jahiliya sun kasance suna ɗaukar wahala da ƙin cin abin da Allah ya halasta ma mutum sai su ɗauka wai ibada suke yi shi yasa kaga har yanzu a kiristanci akwai azumin cin nama shi mutum ya zo yana azumi komai zai ci amma ba zai ci nama ba zai ci nama ba sannan akwai mutanen da su kuma waɗanda ake ci musu annabaci yi har yanzu akwai su wasu filosofas ne su ba cin su cin dabbobi ba za su ci kaza ba ba za su ci ɗawi duk abin da ake ci na nama ba su ci su kawai sai dai su rika cin 'ya'yan ice in a Najeriya ne sai su rika cin tsada da ɗinya da taɓo sai baka jifa taɓo ai da damuwa a ce ke ta cin taɓo ai da matsala taɓo ba jifa sunan shi fa taɓo shi ce to ba addini ba ne wannan kada wani ya burge ka idan ka gan shi yana ado da kazanta ya ɗauki kazanta a matsayin wani abu da yake bauta ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da ka tsafta ma wajiba ce a cikin addini inna Allah jamilun yuhibbul jamala Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau أجد الثياب إذا اقتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم shi a jiri siya baka sa kaya sababbi idan ka saita in za ka sa sababbi in kana da ikon kaya sababbi ka sa fa innaha zainul rijali domin tufafi ado ne ga maza ado ne ga mutane biha ta'izzu wa tukramu da tufafi sai ka ɗaukaka kuma a girmama ka al-imam malik rahmatullahi alaihi ya kasance idan zai je yakan ce ma malaman zamaninsa ku zo ku an kaya in za ku je fada ku da kuke zuwa fada in za ku je fada ku zo in ara muku kaya saboda sun kasance suna aran kaya a wajen al-Imam Malik rahmatullahi alaihi sannan al-imamu malik ya kasance idan zai karantar da hadisi sai ya fi wanka ya fesa turare ya sa kaya masu kyau sababbi sannan zai zo ya zauna ya karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to da mu a musulunci addinin musulunci addini ne wanda yake na tsafta addini ne da ya halasta abubuwa masu daɗi wata rana kamar yadda al-imamu bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad al-imamu tirmidhi ma ya rawaito a cikin ash al muhammadiyya wata rana wani sahabi shi almajirai tabi'ai almajiransa suka zo wajen shi a daidai wannan lokacin an gyara masa naman kaji an kawo masa sai ya ce ma ɗaya daga cin alma ya ce ma almajiransa bismillah a zo a ci sai ɗaya yana kyama don shi bai cin kasa sai wannan sahabin ya ce kuri fa inna rasulullahi sallallahu alaihi ha? ya'kuluha yace cin manzon sama na cin naman kaza ka ba inda aka ce ka zo ka haramta ma kanka abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta ya halatta maka wannan ba zuhudu Shi ne ma yace ta'abbuduhum bi tarki at-tayyibati min ar-rizqi sun kasance a jahiliya suna bauta ma Allah wai da haramta ma kansu abubuwan da Allah ya halasta musu a tsayibat min rizq na daɗaɗen abubuwa na arziki sai mutum ya ce ba zai ci abu mai daɗi ba ba zai sa tufafi mai kyau ba duk abun mai daɗi shi ba ruwan shi da shi sai rayuwa ta kushuna sai rayuwa ta taƙashufi wa tarki zinati fil libasi sannan sun kasance suna barin ado fillibas a tufafi wai duk bauta suke yi ba bauta ba ce wannan so daga duk waɗannan abubuwan ba sa cikin musulunci addinin musulunci da ya zo ya hana waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tufafi sagiduna anas yake cewa ma ra'aitu min zihullatin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin me sa asin asin asin da asin asin da asin a wajen bahaushe shine ka sa kaya duk iri ɗaya ko tun daga sama har ƙasa ana ce ce ban taɓa ganin wanda ya fi manzo Allah sama kyan ado in yi irin wannan ba sun yana sa kaya masu kyau to ka ga wane ne kai ya haramta maka kai haka ba ibada ba ce in dai mutum bai da abin da zai yi bai da shi amma kada ya ɗauka cewa bauta ma Allah yake ba a bauta Allah da kazanta sannan ba a bauta ma Allah da kin cin abu mai kyau in ka samu abu mai kyau ka ci in baka samu ba kuma shi shikenan sai ka haƙura da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Allah ya fifita wasu akan akan wasu Allah faddala ba'dakum ala ba'd fi rizqi Allah da kansa ya ce Allah ya fifita wasu daga cinku akan wasu fi a wajen samu wani yafi wani sannan ya ce wa rafa'a ba'dakum ba'dan فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية Allah shi ne ya ɗaukaka wasu akan wasu don wasu su zama masu ma wasu hidima duk kuɗin mai kuɗi yana buƙatar mai kwasan masai yana buƙatar wanda zai wanke masa kaya goge mishi yana buƙatar wanda zai mishi polish in takalminsa ko in takalmin ma ya lalace kila a ɗinke yana buƙatar wanda zai ɗinke masa don ba zai iya waɗannan abubuwan da kansa ba shi yasa sai Allah ya fifita wasu mu akan wasu mun gane ai al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana da magana mai kyau a game da irin wannan mas'ala ta waɗanda suke ɗaukan cewa su guje ma irin waɗannan abubuwan duka gabaki ɗaya ibada ne ya ce ba ibada ba ne ya kawo ya yi magana mai kyau daga nan kuma sai ya kama maganar al Hassan al-Hasan al Hassan al-Imam yana ɗaya daga cikin malamai masu gudun duniya an shaide shi malami ne mai gudun duniya to amma za mu ji me yace me ake nufi da gudun duniya to ga farko ga abin da al al-Qayyim ya faɗa a cikin littafin sa da Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa وليس muradu رفضها من mulki ba ana nufin mutum ya ce shi ba ruwan shi da duniya in ya cancanta ya zama shugaba aka jawo shi aka ba shugabanci sai ya ce shi ba zai yi ba yace wannan ba gudun duniya ba bane yace in ba kai da ba ga misali faqad kana sulaimanu wa dawudu min azhadi ahli zamanihi ba sayyiduna sulaimanu alaihi salam da sayyiduna dawudu alaihi salam sun kasance mafiya gudun duniya a zamaninsu annabawan Allah ne ولهما من المال والملك والنساء ما لهما alhali suna da dukiya suna da mulki suna da mata abinda suke da shi annabi Sulaiman annabi Dawud da sarakuna ne kuma annabawan Allah ne suna da dukiya ba a mulki ba dukiya ko ka taba ganin da ake mulki ba dukiya mulki zai yi ba kuɗi ba a mulki ba kuɗi dole in akwai shugabanci to akwai kuɗi in an ce kuɗi ba ana nufin sun zama naka ka yadda ka ga dama da su ba dole ana gudanar da al'umma ne da mulki ka gani ko haka wani mai hikima yake cewa bil mali wal ilmi yabni an-nas mulkahum shi bil mali wal ilmi yabni an-nas mulkahum yace da dukiya da ilimi mutane suke gina mulkin su duk mulkin da kage ya ci nasara to akwai ilimi a cikin sannan kuma akwai dukiya da ba za ka zo wa zai yi titi za a ce kai shugaba ne amma ba za ka iya titi ba ilimi ba za ka iya kula da makaranta ba asibiti duk da kuma mai ake waɗannan ba ruwan sha babu wutar lantarki kaga duk ba zai iya yiwuwa ba duk wannan ba zai yiwu ba to sayyiduna Sulaiman alaihi salam da babansa Annabi Dawudu alaihi salam sun kasance suna da dukiya sannan kuma sun kasance suna da mulki sannan kuma suna da mata Annabi Dawudu alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam matansa matansa ɗari ba ɗaya yana da mata ɗari ba ɗaya su a zamanin su ba doka ba doka adadin matan da mutum zai aura a zamanin su shi yasa za ka yi mamaki a cikin addinin kiristanci masu cewa addinin na koma zuwa ga waɗannan annabawan ne a ce mata ɗaya mutum zai aura har ya mutu za ka yi mamaki sai ka san sun canza addinin ne to wannan misali na farko ce nan da imamu imam Ibn Qayyim ya buga mana saboda ka ba gudun duniya ba ne ka cancanci ka zama shugaban mutane mutane su naɗa ka shugabancin nan sai ka ce kai ba za ka yi ba in ka ce haka to me yasa annabi Sulaiman ya zama shugaba me yasa annabi Dawud alaihi salam ya zama shugaba sannan kuma wannan bai sa su sun zama masu son duniya ba ga duniya a hannunsu amma ba su shiga zuciyarsu ba misalin farko kenan sannan ya ce wa kana na sallallahu alaihi wa sallam min azhadil bashari ala al-itlaqi wa lahu tis'u niswati sannan ga manzon mu sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa zuhudu Allah bai aiko wani mutum Allah bai halicci wani da ya kai manzon Allah ta sama gudun duniya ba annabi sama ya fi kowa komai ya fi kowa imani ya fi kowa kyan halitta ya fi kowa kyan hali ya fi kowa kyauta ya fi kowa gudun duniya amma duk da haka matan shi tara annin mai ya rasu ya ban mata tara ba in an ce matansa tara ana nufin waɗanda ya mutu ya basu tuwfi rasulullahi an tis'i annin annabi mai ya rasu ya mata tara amma manzo sama ya auri wasu matan wasu sun riga shi rasuwa nana khadija ta riga shi rasuwa zainabu bintu khuzaima ta riga shi rasuwa sannan kuma wasu matan manzo Allah sama ya aure su amma ba su ma zauna tare da shi ba akwai matar da annabi sama ya aura ya sallama assalamu alaikum ya shigo ɗakinta ta ce a'udhu billahi mink haka wannan ba ta da rabu ba ta da rabu mana annan sama ya shigo ɗakin ta ranar da zai tare ta ce a'udhu billahi minka ina neman Allah ya tsare ni daga kai manzo sun ya ce a a a a laqad ista'adti bi mu'adin hakika kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi alhiki bi ahliki je ki gida kaga ba ta da rabo ba ta da rabo zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karamin abu ne ummul mu'minina fa to kaga su ne wannan manzon Allah wasallam ya fi kowa gudun duniya amma kuma yana da mata to kaga kai ba zuhudu bane ka zo ka ce a'a kai ba ka san mata ko ba za ka yi aure ba ko kuma ka ce a'a za ka yi aure amma kai ba ba ba cewa mata kake so ba ko ka faɗa a baki a baki ne bai kai zuci ba kawai kai ka san a zuciyarka kana san mai kyau shi na sai ka ce guguwa kake so ko makauniya ko mai ido ɗa ko kuturuwa wane ne yake son mata kuturuwa babu وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وأثمان رضي الله عنهم من الزحاد مع ما كان لهم من الأموال سيدنا علي سيدنا الزبير بن الأوام عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان دول الناس sahabban manzon sama ne suna da dukiya amma kuma suna da gudun duniya ga dukiya a hannunsu amma وكان الحسن بن علي من الزحاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاها لهن وأغناهم جاجي كم من زن الله صلى الله عليه وسلم الحسن الحسن بن علي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته جي كم من زن سما أنا نفاطمة بن سيدنا علي رضي الله عنهما mutum ne mai gudun duniya amma yana da mata kuma yana cin masu wadata a cikin mutane ya a auri mata da yawa wasu su mutu ya sake mai da wasu in wasu suka mutu ya sake mai da wasu haka ya ta yi a rayuwarsa ha Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ransa amma kuma yana da gudun duniya kun ga wannan ma misali ne wa kana abdullahi ibn al-mubarak min al-a'immati zuhadi sannan ga tagiduna abdullahi ibn al-mubarak yana ɗaya daga cikin malamai masu kuɗi ma'amalin kafiri yana da dukiya mai amma kuma yana cin masu gudun duniya ya taba tafiya wata rana da shi da almajiransa zan ba mu kisoshinsa guda biyu Al'imamu zahabi duk ya kawo su a cikin siyar siyar wa alamin nubala wata shekara al-imamu wata shekara ya tashi zai tafi aikin hajji ya ɗibi kuɗi da shi da almajiransa shi kenan dama ɗabi'arsa ita ce zai ce duk wanda zai tafi aikin hajji a garin su ya kawo ya zo sai a zo sai a tattara kuɗi a waje ɗaya kai ka ba da dubu ɗari wancan ya ba da dubu ɗari wancan ya ba da dubu ɗari sai a haɗa a sa account ɗaya idan aka je in aka sa account ɗaya dubu ɗari ka bada shikenan za ka yi kwanaki kamar arba'in kafin a gama aikin hajji ka dawo gida shikenan sai ya ce maka sai ya ce mai kula da dukiyarsa sai ya ce ka a taɓa wannan asusun da aka tara kuɗin mutane kowa a riƙa ci da shi daga wani asusu nashi in ka ga wani abu ka ce kana so sai ka je wajen kashiya kashiyan shi sai ka ce abu kaza za ka su kila kafin aikin hajjin nan sai ka kashe dubu ɗari uku dubu ɗari uku kai kuma dubu ɗari ka bada jiya shi kenan sai an gama aikin hajji kakaf an dawo gida shi ya aika ma kowa da dubu ɗari ɗarinsa kaga ka kashe dubu nawa dubu ɗari uku nashi ya maka hidimar dubu ɗari sannan ga dubu ɗarinka an da maka da kayanka haka sai al'imamu abdullahi ibn mubarak yake malami ne mai kuɗi na gaske haka yake to wannan kissarsa ta farko kenan kissarsa ta biyu wata shekara an shirya za a tafi aikin hajji dama yana cikin malamai wanda suka yawaita aikin hajji eh, a rayuwar shi an ce ya aikin hajji ana jin ya fi arba'in su biyu a cikin malamai ana siffanta su da yawan yin aikin hajji eh, akwai al'imam ayyubu ne. al-imamu ayyubu shi ma na daga cikin malamai masu yawan aikin hajji to wata rana ya yi niyyar zai tafi aikin hajji ya ɗibi kuɗi masu yawa ya tafi ya zo shi kenan sai ya tarar da wata yarinya baiwa ta zo bola sai tana wawwaigawa tana wawwaigawa da ta ga mutane ba su kallanta shi kenan sai kawai sai ta ga wata kaza mushi shi ta sauri sai ta ɗauke ta sai ta jefa a bakan leda sai ta sauri ta gudu al'imamu abdullahi bin mubarak yana kallanta ita bata san ya ganta ba sai ta ce ma wasu daga sai ya ce ma wasu daga cin almajiransa su bi ta su ga gidan da za ta suna zuwa suka je suka bi ta gida sai suka tarar da sai suka je sai suka yi sallama da suka ce ta fito da ta fito sai ce bai wa Allah muka ganki kin ɗauki mushe a bola ta ce eh, mushe na ɗauka kama a bola ce iyaye na gashi nan mahaifina da mahaifiyata da waye da waye duk ba su da lafiya sannan ba wanda zai ci da mu daga kuma Allah subhanahu wa ya ce illa ilai shi. sai wanda ya matsi ya shiga cikin damuwa ya halatta ya ci mushe sadaka itturirna ka ya halatta mu ci mushe kenan shi yasa za mu ci mushe shi suka sauri suka je suka koma suka faɗa ma malamin su al-Imam Abdullah ibn Mubarak cewa ga abin da ya faru ga abin da suka gani ga abin da suka ji shikenan al-Imam Abdullah ibn Mubarak sai ya ce nawa ne kuɗin mu aka faɗi wani adadin kuɗi mai yawa al-Imam Zahabi ya ambata a cikin Sirru Alamin Nubala kuɗi mai yawan gaske kamar yanzu misali ka ce miliyoyin kuɗi shi ya ce ku ware abin da zai mai da mu gida abin da zai ishe mu mu koma gida lafiya nan ya ce sauran duk ku bata fi sabilillahi ya ce ciyar da ita da za mu yi ya fi aikin hajjin da za mu je ne na nafila mu koma gida duk shekara sai ya je aikin hajji da mutane da yawa to al-imam Abdullahi Mubarak kun ga dai nan na mashi shida da ne da zuhudu ga dukiyar amma ne bata dame shi ba mutumin da zai ce a ware kudin da zai iya mai da su gida sauran duk a ɗauka a bada ka ga mai aikin hajji musamman ɗan najeriya tunanin shi ya je aikin hajji zai ci abinci ya kaza sannan kuma ya tsara ɗan najeriya tsara ma ta fi abinci muhimmanci a wajen shi a hajji mafi yawanci yan najeriya tunanin mu nan in ya je aikin hajji sai ta tsumulmula ya ki cin abinci mai kyau saboda ya tsara da yawa to duk da wannan ya ce duk a tattara a bata to kaga shi ma yana ciki mutum ne mai yawan dukiya amma kuma ga zuhudu wa kadhalika laysu ibn sa'ad min a'immati az sannan dai daga cikin manyan manyan malamai al-imamu ibn sa'ad al-imamu ibn sa'ad shan al-imamu malik abokin sa ne abin nan din sa ne sa'an sa ne a ilimi wasu ma suna ganin yafi al-imamu malik ilimi الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يقول للتاف شيء سامة سنة المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية يا كاوي كاوي أجمد الإمام اللي بن سعد ديوة أقوي وشيك السديت ya تام الإمام مالك تفكره شما الإمام مالك shi ma Imam Malik ya يا كسن شينا martani to shi ma Wannan da suke masu zuhudu masu gudun duniya amma wa kana lahu ra'su malin amma kasance yana da jali mai yawa wata rana aka ganshi a kasuwa yana harkar kasuwanci ana mai hudda kasuwancinsa ana yana zaune a shagon shi sai a kashi a ci algatu malam gashi ai an ci riban miliyan kaza sai wani ya zai tambaye ya ce malam har da ku sai ya fito sai ya zaro wasu kuɗaɗe sababbi sai ya nuna masa ya ce laula ha'ula لتمندل بنا هؤلاء yace laula huwa tamandala bina ha'ula yace ba da dan waɗannan ba to da shugabanni sun mai da mu hankacin malami bai da abin da ya dogara da shi a rayuwa shi kenan sai shugabanni su wasa da kwakwalwarsa da abin da suke so sai ya bi su amma in yana da abin da ya dogara da shi baya da bukatar abin su shi kenan in ka zo ka miƙe ƙafa, ai ba za ka miƙe hannu ba za ka miƙe ƙafa ba ɗaya daga cikin manya-manyan salaf al-imamu zahabi ya kawo yana zaune a masallaci aka ce sai abin nan sarki da ake ce masa al-mansur abbasi ya shigo masallaci ya tarar da mala ya miƙe ƙafarsa yana hutawa shi kenan mala kamar bai san da shi ya shigo ba kama ce shugaban kasa fa ya kamar bai san da shi ya zo yana ya huta shi a masallaci kenan sarki ya gama abin da zai yi ya gama abin da zai shi zai fita shi ya zo sai ya samu malam sai ya bashi wasu kuɗi haka sai malam ya ki ansa ya ce alhamdulillah shi ne shi ne shi ya ce me yasa ba za ka ansa ba ya ce da ka shi shi ka shi kafata yace a miƙe yace to da na ansa na miƙe hannuna ba zan miƙe kafata ba mamad da ya da la ya muddu rijila duk wanda ya miƙa hannu to ba zai miƙa kafa ba kaga da ya ci to da ya gan shi ya shi sai ya sauri ya canza zama kai daɗe sai ya fara durƙusa masa to bai ci ba to waɗannan duk misalai ne da alimam mai kai ya buga mana na cewa ba gudun duniya ba ne mutum ya ƙi yadda ya zama ya mallaki wani abu na dukiya ko ya sa kaya masu kyau ko ya ci abu mai kyau to sai ya kawo magana al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam al-Hasan al-Basri yake cewa laysa zuhdu fi dunya bi tahrim al-halal ba gudun duniya bane ka haramta halal laysa zuhdu fi dunya bi tahrim al-halal wannan ka'ida ce mai muhimmanci ba gudun duniya bane ka haramta ma kanka ka haramta ma kanka abinda Allah ya halasta maka sai ka ce kai haramun ne a'a in ka ce kai ba za ka yi ba amma ba haram ba kuma baka ce ibada kake yi ba kana jin kafu wanda ba su wannan ba to wannan ba laifi ba ne wala ida'ati almali sannan kuma ba gudun duniya bane kawai kai ta bada ka a banza kawai tana lalacewa da inda ya cancanta ka bada da inda bai cancanta ka bada ba duk kai ta badawa a'a ana son ka zama a tsakiya kake Shi ne sai ke cewa walakin an ta takuna bima fi yadillahi au taqa minka bima fi yadika sai dai abinda ake ce ma gudun duniya ne ka fi amincewa da abin da ke wajen Allah fiye da abin da ke wajen ka wato in an ce abada a inda ya cancanta abada to ka bada domin ka san me ka san idan ka bada nan Allah zai baka makwafi ya baka makwafi a duniya kuma ya baka makwafi a lahira suna faɗi suna cewa أعط ما في الجيب يأتيك ما في الغيب أعط ما في الجيب يأتيك ما في الغيب كبادة أبن دك يتشن الجيه أبن يوجن ألا وان دا غيب نيسي يبقزوما وهكا أكي سنك زمشين الزهود وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أغب منك فيما لو لم تصبك سننك كسن شيء كافسن samun lada a jarabawar da Allah zai maka fiye da da wannan musibar ta same ka ba ko wannan ba ta same ka ba domin idan Allah ya jarabe ka ka haƙura lada za ka samu kaga idan ba a jarabe ka ba za ka samu wannan ladan ba za ka samu wannan ladan ba ya ce to wannan shi ake ce ma zuhudu so daga ba ibada ba ce ta Allah mutum ya haramta ma kansa abin da Allah ya halasta masa a ba a yadda da wannan ba wannan ba ma ya cikin musulunci ka haramta ma kanka abin da Allah ya halasta maka sahabbai guda uku suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi kowa ya san wannan hadisin ko an sha nana tashi suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kai matansa game da yadda yake ibada da daddare an amalihi fi sirri me annabi yake yi a ɓoye da daddare inda ba za su iya gani ba sai matansa kawai za su gani sai aka ba su labari ɗaya daga cinsu sai ya ce amma ana fala namu alal firashi abada ni har abada ba zan sake kwanciya akan shimfiɗa ba a ƙasa zan riƙa kwana ba zan kwana akan katifa ba ba ni ba gado da in na kwanta a gado ya nuna kamar ban jin tsoron Allah kenan ɗayansu kuma sai ya ce amma ana fala a kudu lahama abadan ɗaya ce shi ba zai sake cin nama ba har abada ya nan idan ya ci nama to yana ganin kamar ya zama bai da tsoron Allah ɗayan kuma sai ya ce ana la nisa a abadan shi kuma ɗayan ya ce shi har abada shi kuma ba zai aure ba ina ganin idan ya aure zai shagalta kuma yana ganin kamar shi ba mai tsoron Allah ba manzo Allah sallallahu yana jin su a sai ya zo sai ya ce a sa ya zo ya hau minbari ya ce duk jama'a tare a masallaci yace ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza me ya samu wasu mutane ne sai su rika faɗin magana kaza su rika cewa kaza amma wallahi ana akhshakum billahi wa atqakum lahu wallahi na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah anamu aqumu wa anamu wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisaa faman ragiba an sunnati falaysa minni wallahi na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah anin so me yace musu ya ce amma wata ran ina yin azumi wata ran kuma in ke yin azumi wata rana wani lokacin in yi bacci wani lokacin kuma in yi kiyamun laili sannan kuma ina da mata ba su kuka je kuka tambaya ba Sau ka duk wanda ya ce ba ruwan shi da sunnata ya kau da kai daga barin sunnata tsara rayuwata to ni ma ba ruwana da shi baya cikin mu to kaga sai kai taka tsantsan musulunci ba abin da yake ba abin da zai sai taka sai musulunci ya hana ka yin ɓanna amma ko bai hana ka jin daɗi ba ya halasta maka mata ta halas amma ya haramta maka matar da ba ta halas ba ya halasta maka cin abu na halas ya haramta maka cin abin da yake na haram ka nema da kanka ko a baka kyauta duk wannan halas ne an baka kyauta halas ne sannan ka nema da kanka halas ka ci shi ke nan sannan kakai almubazzaranci kakai banna yadi biyar zai ishe ka a tufafi to bai halarta ka sa yadi biyar da rabi ba wannan rabin da ka kara ya zama kai almubazzarancin sa aka ta biyar din da zai ishe ka kakka nuna isa abinci rabin tiya zai isa a gidanka a ci har da almajiranka duk ka ba su kila ana aika ma makwabta kila akwai baki misali nake yi to ka a wuce wannan rabin ciyan a ce a ci kowa ya zuzzuba a yi sufa a kanta a nuna akwai a kakkai wannan tarbiyyar da musulunci ke karantar da mu kenan amma ya zo ya samu mutane a kan kala-kalar rayuwa kala biyu akwai wanda suke su 'yan almabazzaranci ne musulunci ya ce a'a baya tare da su musulmi kai ya zama tare da waɗannan sannan ya samu wasu su kuma suna haramta abin da Allah ya halasta abubuwan daɗi sai su ce su duk ba ruwansu da su haramun ne ma kuma suna ganin in sun yi wannan Allah suke bauta mawa musulunci ya ce shi ma baya tare da su wa kulu washrabu wala tusrif wala tubajjir tabjiran إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما masu imani daga cikin siffofinsu sun kasance idan za su yi amfani da dukiyarsu lam yusrifu ba su almubazzaranci wa lam yaqtuhu sannan ba su makwadanci makwadanci ka kiba da abin da zai isa almubazzaranci ka fitar da kai amfani da abin da ya wuce kima sai aka ce kana baina zalika qawama su masu imani in su amfani da dukiyarsu ya kasance ne qawaman a tsakiya take ba su almubazzaranci sannan ba su makwadanci in ka zama makwado sharri ne makwado bala'i ne ka zama mako ne mako bala'i sannan ka zama mai almubazzaranci shi ma bala'i me ake so ka zama ka zama a tsakiya eh ka zama mai a tsakiya kace kuma dama tsakiyar tsari kenan to wannan shine abin da ake bukata wannan kuma a rayuwar kowa a rayuwar mutum tashi ta kashin kansa da kuma rayuwar shugabanci da yake yi shugaba ba a sanya saki dukiya a ta almubazzaranci ƙasa kuma duk ta lalace sannan ba a son kuma ya rike dukiya ya zama ƙanƙamo. kowa ya zama cikin bala'i yake a'a a saki dukiya a yi amfani da ita inda ake bukata duk abin da ake bukata na rayuwar mutane rayuwar mutane matakai uku ce akwai matakin baruriyat akwai matakin hajiyat akwai matakin takmiliyat ko tahsiniyat baruriyat an sha mana bayani abin da rayuwar nan ba za ta yi ba za a mutu ne ma in ba kamar misalin mutum yana cikin yunwa a dokar daji in baruri in da gaske yunwa yake ji in ka ba shi gayan tuwo zai ci kana ba shi gayan tuwo ha ha ha zai ci ba ruwan shi da miya to amma idan haji ya haji yake ciki ba lalura yake ciki ba matsin shi bai kai ba bukata yake da shi in ka bashi tuwon sai ce ah, ba miya ba miya a ah, wannan ba yunwa gaske ba ce me yunwa gaske bai neman miya da ka ji mutum na neman miya to tabbas akwai yunwa amma yana jin zai iya haƙuri idan ma bai ci wannan tuwon ba zai iya kwana da yunwa amma mutumin da ya sati bai ci abinci ba ka ba shi tuwo tuwo ba miya zai ci kayan shi amma wanda kwanan arzumi ya yi haka zuwa yamma in ka ba shi gayan tuwo shi ce a ba miya ne shi ko dan dan kwalisa dan gayu wanda ba yunwa yake ji ba in ka ba shi tuwo da miya sai ya duba zai ce ba wasali wai wasali nama <laughs> wannan wannan kawai dan gayu ne ba yunwa yake ji ba ko kuma ya ce ba man shanu wannan ba yunwa yake ji ba baya cikin yunwa to shugaba a cikin rayuwar mutane ana sa a kula da waɗannan ya suke cikin suwa ya suke cikin hajiyat suwa suke suke buƙatar tafiliyat to haka a gidanka ana buƙatar wannan ka ware me zaruriyat me hajiyat me tafiliyat a gidanka sannan a rayuwarka kai kanka kashin kanka ba wani kake shugabanta ba ba iyalinka ba to ka kalli me zaruriyat a rayuwarka me hajiyat me tahsiniyat karka ci bashi don tahsiniyat karka ci bashi don tahsiniyat amma ya halasta ka ci bashi a hajiyat da zaruriyat yanzu mutum kawai shi kenan sai je wajen masu gasa kaza sai ci a bashi kaza amma bashi kar su bashi ka je wajen mai kaza ka ce baka bashin kaza wannan wannan tasiniya ce kawai dadi kwalama kake so ka yi amma idan ka tafi wajen mai tuwo ka ce da Allah ta zuwa maka bashin tuwo na naira ɗari ko na naira hamsin ko mai shinkafa to wannan ta da Allah ta baka taimako ta yi amma mai nama ya baka mai kaza shashiya a ce nawa nawa ga ta sun sa mata wannan zangafar ne ko me zai ganta ja in ka zucewa zuba mata dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu ko dubu ɗaya sai ka ce amma fa baka da kuɗi sai karshen wata za ka biya shi kai ya baka in kana da kuɗinka ka cake wannan tahsiniyat ne a rayuwa ba wanda ya sa ka ci bashi dan ka ci kaza za a koshi da kaza a gidanka hajjan ba ba abin nan bane amma mutum ya je ci a bashi bashin masara ko a bashi bashin shinkafa ko bashin doya wannan kaga duk abinci ne da ake rayuwa da su kutu ne sai ka bashi amma lahamun ha annaba ce kawai kawai daɗi ake, ma ake son yi. Allah ka ganar da mu so daga wannan da matsalolin guda biyu malam ya sa su a matsayin matsaloli da annabi sama ya tsinci mutanen jahiliya a kansu sun kasance suna bauta ma Allah ta hanyar kin abubuwan da Allah ya halasta musu na jin daɗi na arziki sannan kuma sai su ƙi yin ado duk wannan suna ɗauka shi wai a matsayin suna neman kusanci ne da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan addinin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga rana sani a cikin rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya ba mu shugabannin mu tawfiqi ya datar da su su yi abin da yake na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su daga talalabiya da kuma kuskure da kauce ma hanya ta daidai Allah ya taimake su domin zaman lafiyar ƙasa da alkhairinta da kuma bayi ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma ya ba mu ikon haƙuri da kuma yi musu biyayya da bin su akan gaskiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am na'am na'am na'am hmm. Hmm. Hmm. Eh, ai za a kalla ne daga ranar da ya fara aka ba shi dukiyar ai ranar ta zama tashi to ba daga bashi za a ce ai nisabi ya zo ba sai idan shekara ta zagayo sannan domin ba a yin zakar kuɗi sai shekara ta zagayo shi kuma shekarar da ake son ta yi ita ce daga ranar da ka fara mallakar wannan kuɗin so daga da mutum yanzu a yau ɗin nan zai mallaki kuɗi amma bai kai nisabin zakka ba sai yana kasuwanci sai kuɗin na karuwa. to idan aka sake zagayowa nan da baɗi irin wannan ranar to zai yi zakka eh, amma shi wannan da aka raba gado aka bashi yanzu a yanzu ya damƙa ko nawa ne babu zakka a yanzu sai idan sun shekara sannan sai ba da zakka amma da za a ce baban nasu ne bai yi zakka ba sai ya mutu kuma ga lokacin zakka ya yi to wannan ba ma za a raba gado ba sai an fitar da zakka wannan haƙƙin Allah ne dama in za a raba gado abu biyu ake kula da shi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane haƙƙin Allah kamar zakka in akwai wata kafara a kansa da ya waje bai yi ta kafin ya mutu bai yi ba duk za a masa a cikin dukiyarsa sannan sannan kuma na biyu sai a zo akwai haƙoƙin mutane akwai bashi akwai bashi a kansa da ake bin shi sannan yi wasiya da ya ce a ba wani wani abu to duk za a kalli waɗannan sai a fitar da su amma ba wai an ba wani ɗan shi a matsayin gado yanzu ya zama nashi ba shi kenan sai a ce ai ya kai ne sabin zakka sai a ce kuma ya bada nan ta ba zai bada ba sai ta shekara dukiyar baki sannan sai ya bada hmm. in kuma a hanya kafin ta shekara an ba shi ya kai nisabin zaka kafin shekara ta zo ya biya ma yara kuɗin makaranta ya waye kuɗi suka samu tasgaro to kaga ba zakka a kan shi shi duk da cewa a bara ga kuɗin ya kai kuɗin zakka to yanzu bana an zagayo baɗi ta zo kuɗi ba su kai kuɗin zakka ba so da haka ba za a yi zakka ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته